da kyau ina ruwa na da kyau ba gara ma ke ce mun usman ta alkike so ba wallahi gara ke ce ta alkike ina jin ina jin abin da kai ina bayi ina jin abin da kai na ga daurewa na ce ne bari dai in fito kai fa ce yarinyar nan lallai lallai sai ta kawo maka wanda take so eh, eh. kuma ta ce ta kawo maka na tsatsai ta samo na tsatsan nan kuma ka ce kuma ba shi kake so ba yanzu ya kake so yanzu a yi kana cewa kai baka son mutumin nan irin kuɗi irin iyayen nan ne da sa ƴaƴa ana musu auren dole wanda suke tafiya yawon bariki yanzu me kike nufi abin da nake ko ba ƴata ba ce yan da kika zo gidan nan a gidan aka ɗiba na kashi kwanan nan a gidan nan kana nufin gorin haihuwa zaka muni lallai to ma Allah ya ba mu ƴaƴan nan to yarinyar nan ya bada ta wuce wallahi wallahi ba za a mata auren dole ba to shikenan in dai ina da rai ba za a wa yarinyar auren magana tana so a yin maganin tusa za ta hula wuta ah! ke banda fa darajar ibala kwandila banda baban ke balla kwandila muna zaman mutunci ga tuni na kace kaki na zazzau dan sun zumbuda miki tarbi kin bar gidan nan lallai to ni dai na gaya maka ɗaya ne ba ɗaya ta bace dan kaga uwar ta mutu shi sa ka tsaya ka mata auren dole to wallahi ba zai yi ba wanda take so shiga ta aura to ta aura mu gani ko da riya fitsarin riya fitsarin riya ya aka yi ya gida ina gaya maka magana akan yaran abinda kake bai kamata ba maganan gaskiya nake gaya maka gara ka duba ka gani ba ruwan ki da kake yi ba kyau eh ba ruwan ki ni ka dai duba eh, ka gani gaskiya na kin duba a'a gara dai ka duba ka gani ina shige ko ai bai kamata ai kuma haka ne da kara zaki zo yau ga uwata haka da kara a eh ki da kara eh? ina hankali a gurin wannan kina wannan magana eh? ai za ka jawo kanka ne to to nja nja gashi yadda yake ka san shi dan zancen kike so an ce da goro ya iyali kin ga dabba kin ga dabba kin ga dabba eh, <laughs> wannan ko dan balama wannan dan balama ne ma ba ma dan tinkiya ba Bala ma ma ta fi tun kyarin hankali. Ina wuni, ya gida, sai sai dinga zuwa kuma bayan bayan ta ce ba son ta kana son kai eh, to ni ba ga ya ga dai bai kulla aure ba kuma na ne kuma yana da san da zan kulla he da garma garma illa Allah in dai ba za a ba baka ka kana zo gidan ku wallahi ne ya mutu ne mutu ne eh, kai wa kai kai kai matsorata sun gudu sun haure wasu na kaduna wasu na abuja wani aka bayan su wallahi ta ɗaika ban matsorata suna nan sun gudu wasu suna kaduna suna abuja wallahi ta ban ba ba allah kan ban wannan wannan kaya mai kai ma haske za ka sai ya koma kaman wancan a rinka fari ne kai ma wallahi to ani ni ani ba zan yi ba ba eh, ba suke kuma kai ba ba baban ta bane ba ba kai ba sai ba da aka riga haifo baban ta ba sannan aka haifo ta dan dai kawai na ji an ce ma kai ne mai mai kulla auren mai daddaura auren ni ne ba na zo gurin ka shi ne kuma za ka rena mana hankali kuma ni ban ba ta ce ba ta so na ba kawai tana tana kula wannan din nan ne shi yasa shi ne za ka zo ka rena mana hankali ni yaro wallahi ka ka ko na zo gidan ka dai hiru ni na kira kan karo ba sai ka tsuguna ba ni ba sai ka ba ni daman tana ni bari kira ka gaskiya ka fita daga harkar yarinyar nan tun muna shi da juna ka ga dan uwana ne bai kyautun fasa ma kai ba ko ni dai abin da ya sa Abinda ya sa na ce ka tsaya mu yi magana gaskiya ni dai irin wannan rashin mutuncin ba zai yiwu ba ka ba za ka iya kirewa ka ci kankanta ka bar mini ba ko rashin kunya kai za ka nuna mini ne za ka ce na ga na ga kuna dan wani abu ne wallahi kuna kuskus da baba ni babu ruwa na wallahi ya yake ne wato yaya ai kamata ya a ce kai ka ci girma ko ba gaskiya ba me ya za wani nin ci girma kai baka ci kankanta ba sai ni zan ci girma Allah ya ruwa da yan ka ci girma ai kai ya kamata ka ci girma ba wai ni in ci kankanta wa dai gaskiya yarinya da magana ta gaskiya Allah ya samu sanna a cikin zuciya kuma ina ganin ta Allah ba zan iya rabuwa da ita ba ta sai abin da Allah ya amma wai magana wai ko in ci kankanta ko in ci mai eh wallahi alquran yaro ni dai wallahi ba zan ba zan ban maka ba wallahi ba zan ban maka ba kuma kuma ka ce za ka mun rage kunya an yaro ya fata ma ka fafasa ma kai alquran Allah ma anna wallahi ayi ma za a mutu a dawo alquran wallahi Allah in dai baba a bani ita ba alquran ko kuma na ƙara ganin ku tare da ita sai an da da yakin biya fara yaro eh baya kawai ba wani abu nan ni na san ina son ta, kuma ita ma ko ta yi mini wulakanci da wani abu na san wani abu ne wanda ya biyo ba ko na abu amma ai da ba haka ke mun za ka rena hankali ka tafi ka tafi ko ka roje ka zan kama ka ne kuma har gida zan bi ka alkur'an yana ya ga ɗakin ka kana cikin wannan cinna ma wuta cinna ka tifa ka wuta ko dan ka shine za ka tafi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye? yau ni ne baya <laughs> ba eh, eh, sani yara yara ya ya. Tapi ada wallahi ya aiki alhamdulillah ya kwana biyu lafiya lau sai goda to abin da ya sa a bari ka sha shayi bismillah mm. <laughs> ka ganye na dogoninka ko ba ba mm, saboda da ta rayuwa na da kyau ina jin ka ka ta abin da za a kuskure baka kyale me jin zafi ha ka ga mun daki ne ya hakuri yanzu dai ka sha da daro sarkin magina ya mun daki kai Allah ya baka yanzu ni dai abin da nake ba ne zai shayi ko ba da zai na sha ne yanzu da ba ka kamar da mutane ba su san suke ba yanzu dai na ga alamar kamar yi kake yi ko ba gaskiya ba in wannan sai ka je ka kuma biredi ne ka kuma da nauyi wallahi biredi a da lanki to da Allah ba ban abin da nake so ko da Allah ka je na zuwa da da kullun na ka ringa zuwa shikenan shikenan kuma ban da hule ba ta kunne dan mai rabo sai ya aura ko kai ko shi din ka ba ya yi na gode ina <laughs> da kan taba bure na ji kan ce kana neman mu <laughs> muna jin ka kowanne inda nutsu kai kai baka na hankali kai kai baka na hankali kai ne babba amma kuma kabu kowa rai hankali kai kuma da yake kai ne tsatse ne Ehm, abin da za a yi wannan yarinya kai za kai za a baiwa kai kuma ka ci girma wallahi alqur'ani wala ne yan fargaje wa mutum kai yi yaro ni za ka rena ma hankali ne ka ka ji babban nan je mun kai dai ba kuma ni yanzu babu wani abu ni abin da yake akwai sai da Allah ya taimaka mu sai Allah sai aika ayo kuma ai haka ai a ah, ah, ba komai wallahi shi kenan an baka an baka ah. na kudi ma shi kenan an gama to zan kama ka wallahi zan kama ka kuma kai in kai mara kunya ne to wallahi alquran ya roka ta lakata mu ka ta da daidai karfin ka alquran din nan dan ni ne yaro to ba ka kake ga kake ga yi ba kake kar ka lakata ma dan ina da kudi ko ina samun kuɗi shine ne za ka raina mana hankali kamar da ni baki tumatiri ya kuwa a taru wani haro ne zai babba za ma baki kaga ga kofar gidan ku ne. Wannan shine dan kuka mai ja uwarsa. wala Allah kwanciya hankalinka da samun lafiyarka da samun sawa ba wala ka ce za ka bani gidan yaran ka in kuma ba ka ba tunda an ce kai ne za ka kulle auren ni dan ba na baka kuɗi eh Allah eh. ni za an kale ne ne to ni za an kale ka ji ka ni eh. za an to ni za an kale ka ji yaro dan nan ne kai eh. ni za an to ni ba ka hakuri to man yaro zan kama ka ne alkur'ani na kama ka ne ba dukan diya kuma za ka fito ne dan